sabon darasi da muka ɗauka wanda za mu yi magana kan karamomin waliyai a mahangar addinin musulunci ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu a kamar yadda aka gani karatunmu zai fara magana ne akan karamomin waliyai wanda za mu yi magana a akan menene karama menene matsayin karama a musulunci menene maganganun malamai a kan karama sannan za mu buga misalai na faruwar karamomi waɗanda suka zo a Alƙur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da misalan karamomin wasu daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma karamomin waɗansu ma daga cikin al'ummatan da suka zo kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muka ji labarinsu daga bakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam maksudi kuma za mu gangaro idan mun kammala duka wannan za mu gangaro har zuwa kan shehannanmu jagororinmu misali maulan mushe tijjani radiyallahu ta'ala anhu maulan mushe ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da wasansu makasudi cikin wannan karatu abu guda biyu ne insha Allah abu na farko a yin bayani akan shi kanshi menene karama mun sani akwai maganganu tsakankanin malamai akan karama a na farko in na ce tsakanin malamai gaskiyar lamari jumhurin ahlus sunna wal jama'a sun tafi bisa tabbatar da gaskiyar karama sun tabbatar da karama al-imam al-laqani ina zato a cikin al yana faɗa yana cewa wa asbitan lil karama wa man nafaha fan bizan kalama wato daga cikin aƙidar ahalin sunna wal jama'a shine ka tabbatar wa waliyai cewa suna da karama Ya ce wa mannafaha duk mutumin ma da ya kore karama daga waliyai fambizan kalama ai fambizan kalamahu yi watsi ka yi jifa da zancen shi to a haƙiƙa akwai wanda sun kore karama sun musunta karama su ne mu'tazila to amma mun san mu'tazila suna cikin alfiraqud allah suna cikin mubtadi'a a aqida dan haka ba aqidan ahlus sunna wal jama'a bane ba su mu'tazila dan haka mu'tazila su suka kore karama abin da yasa na fara da wannan magana saboda ya kamata mu san cewa idan an samu yanzu wani mutum yana da awan shi musulmi ne amma yana ƙaryata karama yana kore karama to kar mu ɗauka cewa ahlus sunna wal jama'a ne ba ƙidan ahlus sunna wal jama'a bane aqidan ahlus sunna shine tabbatar da karama shine tabbatar da karama sun yadda da karama a daga ciki dalilai da yawa za mu yi magana akan dalilan da suka sanya ahlus sunna wal jama'a suka tabbatar da karama za kuma mu yi tsokaci kaɗan sharuwar tsuntsaye akan dalilan da su kuma mu'tazila da waɗanda suka tafi akan mahangarsu suka dogara da shi wajen musunta karama to amma dai gaskiya malaman ahlus sunna wal jama'a sun bi dukkan wata shubuha da suka kawo ko wani dalili da suka dogara da shi wajen musunta karama duk malaman ahlus sunna wal jama'a sun bi sun warware wannan karatuttukan nasu sun warware wannan shubuhohin nasu sun yi raddin adillarsu su sun kawo adilla waɗanda suke sune ne suka yi daidai da kitabu wa sunna wa ijma'ul umma akan ingancin karama kafin mu wuce akwai abu na biyu da zan yi magana akwai bambanci tsakanin musanta karama mutlaƙan akwai bambanci tsakanin musun karama da kuma musunta wata karama muayyana zan yi ƙarin bayani misali sai a zo a ce min akwai karama kaza ta bayyana a hannun shehu kaza misali sai in ce ban yadda ba cewa da ne ban yadda ba ina musanta karama ba a'a na bi dalilai na isnadi wajen tabbatuwar sihar inganci ko ce ingancin wannan karamar da aka danganta ma wannan shehuwa da sai na gaba ayi ba to haka ni yanzu anan na musunta abin da aka ce ya faru alhali bai faru ba ban musunta abin da zai iya faruwa ba da ya faru da bambanci karama gaskiya ne addini ya tabbatar da ita Allah ya bayyana ta a hannun waɗanda suke salihan bayan Allah to amma yana da bambanci don cewa karama gaskiya ne sai a ƙirƙire ta wadda ba a yi ba a liƙa ma wanda bai yi ba sai a ce ya yi abin da ba a yi ba wannan shi ma yana daga abin da za mu bi saboda tun zamani da daɗe an samu ƙirƙire-ƙirƙiren karamomi ana liƙawa magabata irin su si da abdulkadir jiyali Allah ya ƙara masa yadda akwai abubuwa da yawa da aka ƙirƙira na karamomi aka liƙa masa wanda ba su inganta ba irin su a ah, Sheikh Ahmadu Rufa'i Allah ya ƙara masa yarda irin su a Sheikh Ahmadul Badawi da sauran ire-irensu duk an ƙirƙiri abubuwa da yawa waɗanda ba su yi ba an ce sun yi a babin karama haka abin ya gangaro har zuwa zamanin Shehu Tijjani yarda Allah tabbata a gare shi har zuwa zamanin Shehu Ibrahim yarda Allah tabbata a gare shi duka an ƙirƙiri abin da bai inganta ba ba su yi ba aka ce sun yi so su ma wannan za mu ɗan bi ta kansu mu ɗan bibiya bisa saba misali akan abin da ya inganta da kuma wanda bai inganta ba ko kuma kila bincikenmu bai kai kanshi ba idan wanda akwai wani bincikensu ya kai kanshi to suna iya bayyana mana domin ya zamana mun samu mun karu da ilimin abin da bamu sani ba abu na farko menene karama karama shine kamar a ce girmamawa a luga akaramtu fulanan ko karamtuhu? akramtu fulanan wa karramtuhu da larabci ce na girmama wani ko akramtu da ziyadar hamza ko kuma karramtu da tad'ifi wato sulasi ne za'idi idan aka ce karramtu takriman akramtu ikraman karamatan anan menene ma'anan shi ma'anan shi idan ace nace akramtu fulanan ai na yi wani abu wanda wannan abun yi shi ne don in nuna girman wannan wanan misali akramtu shaikhi na girmama mashihina ma'ana ba zan ce akramtu shaikhi ba sai na yi wani abu wanda ta dalilin wannan abin za a gane wannan shehin nawa yana da girma a wurina to shine asli na karamatan to duk abin da ka yi shi don nuna girman wani shine karama to ashe anan idan muka kalle shi Allah tabaraka wa ta'ala shine yake bayyana karamomi ga waliyyai. me yake nufi da wannan bayyana karamomin dan ya nuna girman waɗannan salihan bayin a wurin shi a wurin shi wannan shine ma'anan karama a lugha amma karama a istilahin malamai shine amrun khariqun lil adati yuzhiruhu Allah ta'ala ala yadi abdin mu'minin salihin alladhi la yadda nubuwa da ta'arif dai da yawa amma dai wannan ma duka zai iya haɗe mana ma'ana wani al'amari khariqul lil adati wanda ya saba ma al'ada yuzhiruhu Hullahu ala yadi abdin mu'minin salihin wanda Allah ya bayyana wannan al'amarin ga wani bawa mumini nagari wannan bawan mumini na gari allazi la yad'i annabuwa shi bai ce annabi bane amma dai an san shi mutumin kirki salihi mai bautan Allah mai tsayawa ala hududillahi tabaraka wa ta'ala sai wani abu ya faru wanda a al'ada ba zai yiwu ba sai aka ga yayi to anan kan mu yi nisa ya kamata mu san menene al'ada dan mu san menene yakhriqul adata muna da al'ahkam guda uku akwai al'ahkam a taklifiyya hukunce hukunce wanda shari'a ta ɗora. wannan abu kaza wajibi wannan abu kaza mandubi wannan abu kaza mubahi wannan abu kaza makruhi wannan abu kaza haramun al'ahkamu taklifiya guda biyar su daban abin da yake iya zama wajibi a hukuncin taklif su ana gane su a haka abu guda biyar alwujubu annajubu al'ibahatu alkarahatu a tahrim dabar. duk ayyukan mukallaf sana fadawa cikin ɗayin guda biyar ɗin nan dabar wannan a addini aka san waɗannan hukunce-hukunce akwai hukunce-hukunce na biyu su kuma al-ahkamul aqliya su kuma al su waɗancan addini yake tabbatar da al taklifiya su kuma al-ahkamul hankali yake tabbatar da su bai taɓa saɓawa ba ko ga musulmi ko ga kafiri ko ga mulhidi ko ga salihi ko ga ƙalihi ko ga waliyi ko ga annabi ko bai taɓa saɓawa ba hankali ya tabbatar da shi su kuma kasa kasakasansu guda uku ne Shi ne a fa hukumun al-aqli bila waqfin ala adatin aw hukumin jala samun mutadahu bil hasri tumas fahiyar wujubu al-istihalatu al su guda uku ne ko dai alwujo wajibci ko kuma al'istihala ko kuma aljawas, wato a hankali abubuwa suna zama ɗayan uku ne ko dai ya zama abu an ce abu kaza wajibi to dan ka gane wajibi a alhukumul aqli kar ka ɗauke shi kai shi alhukumul taklifi daban-daban ne idan aka ce wajib a alhukumul shi ne abin da ba zai taɓa yuyuwa a iya kore shi ba ba zai taɓa yuyuwa a iya kore shi ba to wajibi wannan ba wai da ba wai magana addini ake ba ba yadda za a yi a ce ba zai yi ba ya kasu kashi biyu akwai alwajibu daruri akwai alwajibu annazari idan aka ce almustahil almustahil a alhukumul aqli shine da ba zai taba yiwa ya tabbata ba ba zai taba yiwa ya tabbata ba shi ma ya kasu kashi biyu akwai al-mustahil al-daruri uh, akwai al-mustahil uh, uh, al-nazari sannan akwai aljawaz shi kuma aljawaz ne zai iya yiwa a tabbatar da shi zai iya yiwa a kore shi shi ma akwai al-daruri akwai al-nazari amma can alwajib da al mustahil. akwai wani abu wanda asalin shi ja'izi wato wato ja'izi ne amma sai wani dalili na shari'a sai ya zo ya maida shi wajibi to anan malaman wannan bangaren ba sa ce masa wajibi sai dai su ce masa alwajibul arabi akwai wani abu da ja'izi ne amma shari'a sai ta maida shi mustahili to a nan malaman wannan fannin ba sa ce masa mustahil sai dai su ce masa al mustahilul saboda asalin shi jaizi ne asalin shi jaizi ne bari in misali dan a gane misalin al mustahil al wajib bari mu fara da al wajib yau a ce wani abu ne samamme duk abin da yake samamme duk abin da yake samamme misali sai a ce wannan wannan earpiece din wannan iyafis din labudda an yamla a faragan tunda dai gashi ko to dole sai ya samu wani space da zai iya cikewa space wannan wajibi ne samun jir duk abin da ke jiki ya samu wani farag ɗin da zai iya tsayuwa a cikin shi da zai iya cikawa da zai iya kasancewa a wurin wannan wajibi ne ba za ka taɓa yiwa ka samu wani abu da yake jirin wani abu jiki amma bai cika wani farag ba wanda ba su fahimci wannan dan ba zai dan musu wahalan ganewa haka mustahil a ce maka mustahil shine abin da ba zai taɓa yiwa a ce babu shi ba shine a ce maka ga wani jiki a lokaci ɗaya yana motsi baya motsi wannan mustahili ne a lokaci ɗaya yana motsi baya motsi a lokaci da wannan mustahili ne dole in yayi motsi to ya bar rashin motsi in yayi rashin motsi to ya bar motsi amma a hada alharakatu was-sukun ba na malaman nahawu ba kuma fa ba ba ba haraka da sukuni a musalla na malaman nahawu ba a wannan musalla din na nan bangaren ka hada alharakatu was-sukun fi anin wahid wannan mustahil ja'izi shine abin da zai iya yiwa kuma zai iya kin yiwa to idan aka ce alwajibul aradi shine abu lahabin zai shiga wuta wannan alwajibul aradi ne dole abu lahabin ya shiga wuta amma fa Allah zai iya sa shi aljanna amma me yasa suka ce masa alwajibul aradi saboda Allah ya tabbatar da wuta ne to dole zai shiga wuta amma yanzu nan ba wai in an yi niyyan saka shi aljanna ba zai shigo bane zai iya yiwa a saka shi aljanna kuma ya zauna to amma da ba a niyya ba to wannan ja'izi ne da ya koma ah, wajibi sai aka mai da shi alwajibul aradi shiga shi wuta almustahilul aradi shiga shi aljanna to shari'a ce ta zo sai ta yi wannan determinant so waɗannan hukunce hukunce yana magana akan al aqliya to maganan karama ba ta shiga cikin alhukumul aqli ba ta shiga cikin alhukumul taklifi ina ake samun ta ana samun ta a cikin al adiya. adiyya su kuma ina ake samar da su mabubbugar alhukumul taklifi shine shari'a mabubbugar alhukumul aqli shine hankali maɓuɓɓugar alhukumul adi shine gwaji gwaji to karama tana nan a cikin al'akamul adiyya menene alhukumul adi me ma'anan gwaji an gwada an gani duk abin da aka sa wuta ƙonewa yake an gwada an gani duk ruwan da yake kwantacce idan ka saka kafa ka ka nutse an gwada an gani mutum kamar ni baya iya tashi sama an gwada an gani duk mutumin da ya ƙi cin abinci ya ƙi shan ruwa zai mutu alal aƙalli zai ji kishin ruwa ko zai ji yunwa an gwada an gani da sauran ire iren su, irin waɗannan abubuwan an gwada an gani duk abin da ya yi nesa da kai ba za ka gan shi ba an gwada an gani duk abin da ka iya ɗauka shi hannunka ya isa wurin an gwada an gani duk gurin da yake daga nan zuwa nesa ne dole sai ka buƙaci wani abu da zai motsa ka zuwa wurin ko ka yi tafiya da kafa ko ka hau abin hawa duka waɗannan da tajriba aka same su to su ake cewa al-ahkamul to karama anan ake samunta mu'jiza anan ake samunta ihana anan ake samunta istidraji anan ake samunta ma'una anan ake samunta kar ka ɗauke mu ka kai mu wani wuri saboda rashin ganewanka to menene khariqul ada ɗin da aka ce shi yasa ake ta'arifin shi da al'ada sai a ce amrun khariqul lil wani abu da ya saba wa al'ada menene aka saba gani al'ada a shiga wuta a kone to yau idan wani ya shiga wuta bai kone ba to yau wannan abin da ya faru ya saba al'ada ya saba abin da aka gani ya saba wa abin da aka gani ka shiga wuta baka kone ba a wani abin ya saba abin da aka saba gani ba haka aka saba ba ya kamata kana shiga wuta ka kone a al'ada yau a ga mutum ya taka saman ruwa yana tafiya bai nutse ba wani abin ya saba wa al'ada ba haka aka saba gani ba ya kamata kana sanya kafa ka nutse a ruwa a al'ada ya kamata idan zaka idan za ka sa idan ka kalli wani abu to abin da yake kusa da kai ne amma abin da yake nesa ba za ka iya gani shi ba wannan al'ada yau da ka gano abin da yake wata uwa duniya to wannan abin naka ya saba wa al'ada to duk abin da ya saba wa al'ada ƙarya ne baya yiwuwa baya yiwuwa to yana yiwuwa to anan ake samun karama ana ake samun mu'jiza ana ake samun ihana ana ake samun istidraji ana ake samun mauna to me bambancin su bambancin su duka abu ɗaya ne dukkanin su amrun ne khariqul adati sai dai wane ne abin ya bayyana a wurin shi sai a canza mar suna idan annabi ya zo ya yi wani abu amurin harikun lil'adati kuma wannan abin ya zo daidai da yadda yake so ya faru mutum ne yana iddiyayin annabta sai ya zo ya ce zan muku abu kaza na ban mamaki wanda al'ada baya faruwa sai ya zo ya yi muku idan ya faru daidai da yadda faɗa mu'jiza sunan shi ita mu'jiza makarunatun bi tahaddi annabi in zai yi ta yana tahaddi da ita an iya cewa in ka isa kai kaza sai yi ya isa ya iya cewa zan muku kaza sabanin karama karama ba a hada ta da tahaddi baka tsara wali kace in ka isa kai wali ne ka nuna min karama ko kuma ya ce, wallahi in ba in sallama mun ba zan nuna muku karama sabanin wali karama ba ta da makarunatun maqarunatun laysal maqarunatun bitahaddi amma mu'jiza maqarunatun haddi. idan wani ce yana iddi'a'in annabta idan wani yana iddi'a'in annabta amma sai yayi da'awar mu'jiza sai da'awar zai wani abu da ya saba wa al'ada sai da awar zai wani abu da ya saba wa al'ada amma sai abin nan ya zo saɓanin yadda ya yi nufi to shi kuma ihana ake ce bari in yi misali manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafiran makka sun nemi idan shi annabi ne ya tsaga wata sai ya yi mu'ujiza wata ya tsage sai ya zo daidai da yadda suka nema mu'ujiza wani ya zo ya ce ba zan yi imani da kai ba sai wannan daman na hannu na ya gaskata ka sai manzo Allah ya ce wa damo ke kai magana sai damo yayi magana yadda annabi yake so ko kuma yadda mutumin nan ya nema haka damo yayi Mu'ujiza. wani ya zo ce ba zai yi imani da manzan Allah ba sai ya kirawo itaciya ta zo annabi ya ce ai wannan ba ma sai nayi magana ba kai ma ka je ka ce mata ina kiranta ya je ce ajibi rasulullah ta taho mu'jiza me ya sanya abu guda uku ne akwai harkul adati a cikin shi akwai tahaddi a cikin shi kuma ya zo wifka ma aradahu rasulullahi ko ma madda'ahu rasulullahi abu na hudu ma da ban faɗa ba ya zo daga wanda ya yi da'awan annabta ne sidna rasu to zanen ya zama karama ya zama mu'ujiza. Mu'ujiza. idan muka koma a ɗayan ɓangaren akwai musaila mutul kazzab musaila mutul kazzab ya yi da'awar annabta ya zo ya yi tuya kanshi ta haddi cewa an ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yin tofi a ido da yake ciyo yana yin tofi idan ya warke sai musailamatul zabe ce ni ma zan yi kaga ana an samu tahaddi amma yana yin tofi kash sai abin ya zo saɓanin yadda ya nufi da ya tofa wa idan kawai sai idan ya rufe to wannan sunan shi ihana wannan sunan shi ihana yana tofawa idan ya rufe to wannan sunan shi ihana me ya faru wani zai ce to me sanya aka ce ihana ai shi ma wannan amrun khariqul al'ada ne ayi tofi ido ya rufe ya saba wa al'ada in kana ganin abu mai sauki ne kai ma ka tofa a idan wani kaga ijiri abin da yake faruwa idan ba a samu mu'ujiza ko karama ko ihana ba dan kayi tofi a ido ba zai canza ba in ciyo yake yi ba zai warke ba in lafiyar shi lau ba zai rufe ba ba zai canza daga yanda yake ba kila dai bakin ta kawai idan iskan ya zo da karfi duk da ka tofa kawai ya dan rutsa idan shi haka ya kimta shi kadai ne abin da zai faru amma ka tofa ido ya bude ko ya warke daga cuta a'a amrun khariqul lil ada ko ka tofa ya rufe ko ya ƙara ciyo amrun khariqul lil ada to wannan khariqul lil ada ne ala yadi mani da'an nubuwati faja'a ala aksi madda'ahu fa huwa ihana ya zama ihana to ihana tana zuwa ga waɗanda suka yi da'awan annabta ma akan ƙarya to za su rika yin abubuwan mamaki ya saba al'ada amma kuma saɓanin duk yadda suke so an ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tofi a wani ruwan zartsi ya tofa rijiya ce ba ruwa sosai kuma ruwan yana da zartsi ba da daɗi annabi ya yi tofi a tsakuwa ya jefa sai rijiyar nan ya zama ta ciko ta yi daɗi fa inna atina al mustafa ainihin kimiya fa sara azban fa ta'awwada ko wala na ba'iran kana sa'aban wa aina atna khilun bi amin nan dai mahallin shi ne sara azban ma umilhi sai musailamatul kazzabi shi kuma da yazo ya tofa tsakuwa ya jefa a wata rijiya sai ta kafe ka jefa tsakuwa a rijiya ruwan ce kafe amrun khariqul lil ada tsakuwa ɗaya ko biyu ko uku ko bakwai ka jefa a rijiyar da ke da ruwa ruwan ya kafe amrun khariqul lil ada to amma wannan shi da ya jefa ya so ruwan ya karewa ne sai ya zo saɓanin yadda ya nufi sai ruwan ya kare ma gaba ɗaya abrul khariqul lil adati azharahu Allah ala yadi man Mani nubuwati man idda'a nubuwata kadhiban fa ahanahu Allah bi yani bi an kana al'amru ala aksi madda'ahu sahibu to shikenan ya zama ihana anan to wannan kenan abu na uku shi ake cewa karama shi kuma amrun khariqul al'ada kamar da na bayanin shi mutumin nan ba annabi bane bai yi da annabta ba bai yi tahaddi da wannan abun ba amma sai wani abu na sabanin al'ada sai ya faru a hannun shi Allah ya bayyana shi to Allah ya bayyana wannan abun a hannun wannan mutumin don ya nuna girman shi kamar yadda ya faru da sayyidina Umar yana huduba a Madina jama'an shi rundunar shi suna na hawan Ya yi magana da su aljabal aljabala ya sariya daga madina sariya ya ji an hawan kuma ya yayi abinda sai na umar ya faɗa masa kuma rundunar musulmi ta kubuta karama dan da ya yi magana daga madina yi magana dan sariya ya ji kuma sai ya faru daidai yadda yake so karama istidiraji kuma shine irin wannan wanda bai yi da'awa annabta ba amma sai da'awan karama amma fasikin mutum ne sai ya zo sai ya yi dabo sai ya yi rufa ido sai ya yi sihiri sai ya yi surkulle sai wani abu ya zo saɓanin yadda ake yake al'ada to istidiraji sunan shi istidiraji sunan shi abu na biyar shine ma'una mutum ne mumini amma sai ya shiga wani hali na kunci a halin kuncin sai ya zo Allah ya bashi wata mafita da bai yi zato ba to wannan ba karama ce dan shi waliyi ba sai ya shiga halin kunci Allah ke nuna dan shi wannan kawai an yi ne daman dan a nuna darajar shi to yana cikin halin zaman lafiya ma abin zai iya bayyana a hannun shi to wannan karama shi kuma bambancin karama da ma'una shi kuma ma'una muminin ne shi ma amma sai in ya shiga wani irin hali na kunci no way out wanda yana jiran hallaka kawai sai Allah ya kawo masa wata gaba wadda ba a saba da ganinta a haka ba dan ya samu mafita ma'una kamar yadda ya faru da as-salasatu alladhina awahumul mabitu ila gharin hadisin bukhari da muslim wanda suka yi tawassuli da al'amalu salihat ko wannan da yace wanda dai mutane matafiya guda uku da suka fada kogon dutse wani sahara ya zo ya kulle su a ka'ida wannan sakharar da ta kulle su in dai ba karfin su yasa suka iya ture wannan sahara din ba kuma ba wasu jama'a suka zo suka kawo musu dauki ba to sakharar nan ba za ta bushe ba da sai su mutu a ciki sai Allah ya kawo musu mafuta daidai halin kunci ma'una ma'una wannan su ne bambancin shi kaga wannan ya zo a nassi da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to bambancin su da karama kaga a cikin Alƙur'ani, wani wanda ba annabi ba shine Asif bin Barhaya ya je ya dauko gadan Balkisu qabla an yartar da ilaika tarfuka kamar yadda ya ga annabi Suleiman ba cikin halin kunci suke ba ba cikin halin kunci suke ba sabanin waɗancan su kuma as-salasatul ladina awahum mabitu ila gharin su cikin kunci suke dan haka na asubul barha ya zama karama nasu ya zama ma'una ko da yake wasu malamai suna irga shi kan kanshi nasu waɗannan mutane guda uku matafiya suna sanya shi a cikin babin karama amma idan ka bi shi da dikka akan istilahin da malaman ahlus sunna wal jama'a suka bayar to ya saba da maganan karama sai dai a ambace shi da ma'una